Zabura ta casa'in da tara Ubangiji yana mulki, bari al'ummai su yi rawan jiki; yana zaune a kursayi tsakanin kirebobi. bari duniya ta girgiza; Ubangiji mai girma yana a Sihiyona, an ɗaukaka shi a bisa dukan al'ummai; bari mu yabi girmanka da sunanka mai banrazana. shi mai tsarki ne, sarki mai iko ne, yana ƙaunar adalci; ka kafa gaskiya, a cikin Yaƙub ka yi abin da yake mai adalci da kuma daidai; ku ɗaukaka Ubangiji Allahnmu, ku kuma yi masa sujada a wurin sa ƙafafunsa, shi mai tsarki ne, Musa da Haruna suna cikin firistocinsa, Sama'ila yana cikin waɗanda. suka kira bisa sunansa, sun kira ga Ubangiji, ya kuwa amsa musu, ya yi magana da su daga ginshiƙin girgije, ya kiyaye farillansa da ƙa'idodin da ya ba su, ya Ubangiji Allahnmu, ka amsa musu, ka kasance wa Isra'ila Allah mai gafartawa, ko da yake ka hukunta ayyukansu marasa kyau. Ku ɗaukaka Ubangiji Allahnmu, ku kuma yi sujada a dutsensa mai tsarki, gama Ubangiji Allahnmu mai tsarki ne.